يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرض كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka na anas bin malik radiyallahu anhu da ke wannan gari mai albarka na sokoto a wannan majalisi na mai albarka na mako mako da muke karatun tafsirin littafin allah ta'ala a cikinsa a lokacin wannan wata mai albarka watan ramadan ya muna yini na sha tara daga cikin yininukan wannan wata mai alfarma na shekarar 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da goma ko sha ɗaya goma ga watan hudu da shekarar uku ta miladiya muna karatu a cikin surati yasin aya da muka kwana kan kanjiya ita ce aya da goma sha biyu yau insha Allah za mu tashi daga aya take biye da ita wato aya ta goma sha uku kuma ita ce aya da karanto mana yanzu Allah ya ce a cikin ta wadrib lahum masalan ashabal qaryati idh ja'a al mursalun Allah ya ce ka buga musu misalin mutanen wata alƙarya yayin da manzanni suka je mata wannan lamiri na wanda lahum yana komawa ga larabawan maka annabi ya ce ga buga musu misali ga al'umma da suka kasance kamar su Allah ya tuno musu da manzo kamar yadda Allah ya tuno muku da manzo suka karyata manzo kuma ga irin abin da ya same su to shi ne ce ka buga wa larabawan da kake isar musu da sakon Allah misali na ashabul qarya wannan alƙarya malaman tarihi na cewa ita ce ƙarya ta alɗakiya gari ne ana kiran shi antakiya kuma sun ce manzannin da Allah ya aika musu manzanni ne daga Allah wannan shi shine kauli na mafi yawan malamai kuma kauli da manyan malamai suka tabbatar da shi cewa waɗannan manzanni ne daga Allah kamar yadda Allah ya ce in ja al mursaluna iz arsalna ilayhi kaga cewa Allah arsalna ma'ana Allah ya aike su wannan shine magana mafi inganci akwai wani wata magana ko ne suka ce waɗannan manzannin annabi Isa ne almasihu shi ya tura su zuwa ga wannan gari suka ce ya tura manzanni guda uku wata ruwaya ta ce su ne akwai sadiq akwai masudu akwai kalu haka mana da tabari ya kawo shi ma mana kafin ya kawo nan amma ya kawo wani kauli kuma da ya ce almanzannin guda uku su ne ɗaya ana kira shi sham'ul ɗaya kuma hanna ɗaya kuma bulu da aka an samu sabani game da su waye waɗannan manzanni sannan kuma an samu sabani da cewa waye aike su Allah ya aike su ko almasihu da ya aike su to da magana mafi inganci Allah ya aike su yadda in arsalna ilaihim musulmai ne yayin inda muka aike musu da manzanni guda biyu ta wannan karara cewa allah ne aiki da waɗannan manzanni ba almasihu ba in arsalna ilaihim musulmai ne fakar labuhu ma ya suka karyata su da farko allah aika musu da manzanni guda biyu suka karyata su allah ya ce fa azazna misali sai muka karfafe su da wani manzo na uku suka zama sun so uku don su isar da sabon allah ga mutanen wannan alƙarya ƙalu sai suka ce da mutanen inna ilaikun mursaluna lalle mu zuwa gare ku manzanni waɗanda aka aiko su ne mursaluna jam'in mursalu mursalun wanda aka aika mursalun wanda ya aike to da ka suka ce illa ilaikun mursaluna lalle mu gare ku waɗanda aka aike a ranar ba su ƙarfafa da ƙarfafawa da yawa inna ilaikum mursaluna da ina kawai suna cewa mutum farkon ba shi zance to baka buƙatar karfafa masa amma in ya karyata to lokacin da yake buƙatar ka karfafa masa zancen nan da rantsuwa sai suka ce qalu ma antum illa basharun mithluna suka ce ai ba kowa kuke ba sai yan adam guda irin ba kowa kuke ba yan adam ne kamar ya za a ce kuna yan adam kuma aiko ku zane zuwa gare mu idan har ana iya aiko ku an ma ana iya aiko mu ma muna iya zaman zama kowa manzanni tun da mu da kuma mu da bambanci haka suke cewa kamar da Allah ke cewa kalu a basharun ya haduna na shin yan adam ne za su za su shiryar da mu haka na wata Allah ya ce kalu manzannin suka ce kalu inna hadu illa basharun mithlukum walakin Allah yamullu ala man yasha'u bi ba. da haka muhallin shahid wannan dama abu ne sanannen ya zo ayoyi da dama alqur'ani inda Allah zai aike wa da al'umma manzo zai su yi challenging din manzon su ce ya aka yi zan manzon Allah bayan dan adam ne me ya hana Allah bai aiko da mala'ika ba ai da mala'ika Allah ya kamata ya aiko a matsayin manzon sa zuwa gare mu amma kana dan adam kamar mu kuma ka ce an aiko ka manzo zuwa gare mu wannan sau da yawa za mu ga Allah yana kawo ire-iren waɗannan maganganu da kafirai ke yi a cikin alkurani waɗannan kuma suka ce na an illa bashar musulmi muna ganin ku yan adam ne kamar mu ga kuna wa ma anzala ar min shay suka ce kuma mu abin da muka dauka shine ubangiji bai saukar da komai ba la sakon da kwace ya aiko ku ne wala wani manzano Allah ya ko? wala wani bayani komai suka ce Allah bai saukar ba wa ma anzala ar-rahman min shay'in in antum illa takzibuna suka ce ba kowa kuke ba face masu yin ƙarya da ba kawai ce masa kai kuna ƙarya ba ko magana da kai ƙarya ne ko kun yi ƙarya a suka kawo zance da ƙarfafa cewa wai maƙaryata ne shine zancen korewa da tabbatarwa in tun illa takzibuna ba kowa kuke ba face masu ƙaryata ba wannan ya fi kaiwa makora wurin ƙaryata mutane to za ka san ƙaryata su kuma sun kai makura wurin tsare ta ta hanyar korewa da tabbatar ba in an ba kowa kuɗi ba illa ta tsare ba. Balu sai suka ce da su? lalle mu manzanni ne zuwa gare ko da kun karyata mu an kun karyata mu to shaidan mu shine Allah Allah shine shaidan mu kuma Allah ya tabbatar domin da ba manzanni muke gare shi ba da bai kyale mu bai kyale mu zo muna cewa mu manzannin Allah ne mai masa kariya a gaban ku ya zama da ku ku karyata mu shi ma kuma Allah ya kyale mu da haka ba zai yi ba da ba manzanni shi muke muka zo muka kariya da gare to da ya daɗe daga malamu to da ka rabbuna ya alamu inna ilaikum la mursaluna wa ma alaina illa al balagul mubin ba komai ke kanmu ba fa ta isarwa kuma bayyana ne iya samu isar mu me iya kokarin mu isar muku da sakon Allah me iya kokarin mu muku bayani dalla dalla idan mun yi haka mun gama na daukan mataki zartar da hukunci yi muku hukuma a kai kama ku da laifin yi tirsasa ku wanda duk ba haka mu bace ba ma iya tirsasa ku ba abin da ke gaban mu illa balagul mubin kuma ga shi mun riga mun cikan qalu sai suka ce da so inna taqayyarna bikum to lalle mu fa mun canfa ku mun riga mun canfi da ku mun canfa ku daga cikin wasu malamai sun ce sun canfa suka ce duk wani sharri in ya same mu to mun san daga gare ku ne saboda mun riga mun canfa ku cewa ba kwa zuwa da alkhairi sai sharri ire-iren ku sharri suke zuwa da shi to za ka mun canfa ku cewa da wani sharri ya same mu to da gare ku inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wallahi idan ba ku daina ba idan ba ku daina cewa ku manzanin Allah ba ne idan ba ku daina kiran mu zuwa ga bauta mu Allah shi shi kadai ba idan ba ku daina mana gargaɗi da ranar alkiyama ba duk wannan na abin da annabawa suka zo musu suka ce to wallahi in ba ku daina ba manna kum za mu jefe ku da duwatsu har mutuwa shine la narjumannakum arrajmu jifa da dutse wala yamassannakum minna azabun alimun kuma azaba mai raɗaɗi za ta same ku daga gare mu idan ba ku daina wannan abin da kuke yi ba ba ku daina cewa manzannin Allah kuke ba ba ku daina cewa Allah ne ya auko ku ba ba ku daina cewa abin da kuke gaya mana sabon Allah ba ne ba ku daina mana gargaɗi da wuta ba bayan mutuwa da ta duk waɗannan idan ba ku daina ba to za mu jefe ku kuma za ku ɗanɗana kuɗa ku da azaba mai raɗaɗi da gare ku. Falu sai suka ce, qalu sai annabawan suka ce da su ta'irukum ma'akum camfin kuna tare da ku ma'ana duk wani abin da zai same ku yana tare da ku na alkhairi na sharri arzikinku rabonku komai na tare da ku ba mu zuwa muku da wani sharri ba sharrin na tare da ku in alkhairi ne ba yana tare da ku za ka dan kun ce kun canfa mu kun yi aikin banza saboda da'irin kun ma'akum mutane annabi salihu su ma da suka gaya mashi suka ce kalu tsayar na bi kawai man ma'ak ya ce da su kala tsa'irukum inda Allah bal antum tuftanu ya ce ai camfin na wurin Allah ma'ana rabonku da haƙƙinku da arzikinku da duk wani sharri da zai same ku ko wani alkhairi da zai same ku duk yana wurin Allah banda ka taɓa mu yan adam ne kamar ku ba mu da taɓa gurin isar da khairi zuwa gare ku kuma ba mu da wani kata ba su don wurin kau da sharri daga gare ku don haka mu ya da'iru kun ma'akum a in zukirtum kawai don an tunasar da ku me laifin wanda ya tunasar da ku menene laifin wanda ya gaya muku gaskiya mun gaya muku gaskiya kuma gaskiya nan Allah ne ya aiko mu da mu faɗa muku ita kuma mun gaya muku ita to me laifin kuma mun gaya muku mu iya namu isar muku da sako kuma mun isa to haka mun gama namu aiki menene laifin mu isar da sakon ne laifin mu ko ko faɗin cewa abota wa Allah shi shi kadai ko ko eh, sakon da muka isar muku ko ko menene aibi a cikin wannan bal antum qaumun musrifun suka ce a kawai ne ku mutane ne mabarnata barna kuka sa a gaba kuma ɓarna kuke yi kuma ita kuke nufin yi ya sa kawai da an zo muku da harkar gyara to ba kwa su duk wani abu na gyara ba kwa sa shi ba kwa la'akari da aka yi ba kwa nazari ko ɗan ƙanƙanin nazari domin ku ga gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne don ku karba ko kar ku karba a'a da abu ya zo muku na shari'a kai tsaye za ku sa kafa ku shure to da haka kenan ku ba gaskiya kuke nema ba kawai ko mutane ne maɓarnata na

aqsal madinati rajulun yas'a sai wani mutum ya taho daga can nisan gari shine aqsa mafi nesa daga can kuryar gari ya taho yas'a yana gaggawa yana gudu yana sauri shine yas'a kamar da nan sallallahu alaihi ke cewa idan ake tun salata fatuha wa alaikum as-sakinatu wal waqar wa la ta'tuha wa antum tas'auna kada ku zo masalla kuna gudu don ku riski raka a yake karfi hal kama da rabbin fasallu wa ma fata kun fa atimmu mahallin shaida wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam wala tuha wa antum tas'auna kuna gaggawa wannan shi ma bawan Allah da Allah ya ce waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a yana gaggawa dan ya zo da suke mutanensa tun kan sharri ya fada musu tun kan bala'i ya amsa musu sai ga shi ya tafi yana zuwa ƙala ya ƙaunar tabi'ul mursalin ya ku mutane na ku waɗannan manzanni waɗannan manzanni masu gaskiya ne abinda suke faɗa gaskiya ne kuma abinda suka zo da shi tabbas haƙiƙa gaskiya ne kuma sai ya auku to za ka ina ba ku shawara ku bi waɗannan mutane idan kuka bi su kun tsirar da kanku daga azabar duniya da lahira idan kuka kuka bi su kun tsirar da kanku daga tozartar duniya da lahira idan kuka bi su kun tsirar da kanku daga fushin ubangijin don haka ba ku da wata shawara mai muhimmanci kamar ku bi ya kawai tabi mursalin tabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun ku bi waɗanda ba sa tambaya ku lada ba sai ku zo ku biya mu ladan isar wanda muke muku ba ba sai ku zo ku biya mu ladan tunatar wanda muke muku ba a'a man la yas'alukum alaihi ajran kola don kuma ba sa tambayo wa hum muhtaduna kuma shiryayyu ne waɗannan mutanen suna bisa shirya. tafarkin su tafarkin shirya ne sakon da suka zo da shi sako ne na shirya. ubangijin da ya aiko su shine mai shiryarwa to da ka waɗannan suna tafarkin shirya. ku riƙe su da kyau kar ku yi sakaci da su kar ku yi sakaci da sakon da suka zo muku da shi yace wa maliya la a'budu allazi fatarani wa ilayhi turja'un kuma me ya same ni ba zan bauta ma wanda ya halitta ni ba a wannan izina ne gare cewa me ya same ni hauka ce ta same ni a ce ga ubangijin da ya halitce ni in gaza bauta masa kaga yana ishara gare su cewa ya kamata kuma ku yi tunani ku san me kamata a ce ga ubangijin da ya halitce ku kuma ku kasa bauta masa ba ya wa ma na a'budu allazi ni wa ilayhi da sannan zuwa gare shi za ku koma duk ba da tashin nan da duk bije-bijen nan da kuke da da ta'allutanci da ɗagawa da tinkaho da takama da fankama a bayan ƙasa duk ƙarshenta koma gare shi za ku kuma kun koma ya zama na kun ƙaryata manzanninsa ku sani cewa haɗuwar nan ba za ta muku kyau ba idan kun koma kuna masu kafirce masa ku sani cewa haɗuwar ku da shi ba za ta muku kyau ba to da ka allah da babu makawa sai kun koma gare shi sannan kuma ga shi ya turo muku manzanni don su nuna muku hanyar da za ku bi ku bauta masa yadda yake so don ku sami yardarsa in kun isko shi ku zama to kuna da aminci kun kauce ya ce don haka ina gaya muku ma ne me yasa ne da la a'budu zai fasara ne wa ilayhi turja'un a takhudhu min dunihi zumin sai ce da su a tattakiru min dunihi aliha wannan bawan Allah karmanta ne wanda Allah ya ce a min madina madinati rajulun yas'a da yazo yace da su nasiha ga ta farko ku bi manzanni yace kuma daga ciki sai ya kawo musu hikimar bin manzanni yace ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun kaga wannan hikima ce da dabara da salo wurin isar da sako ya nuna musu cewa waɗannan da suka samu ku shirya nan fa ba tambaye ku kobo ba ballantana ku ga nauyi da girman abin da suka tambaye ku babu shi sannan kuma sai ce to kuma ma me zai hana mu bauta wa Allah sai jingina abin da kansa ya ce wa maliya la a abudun da zai faɗa da me zai hana ni in bauta ma ubangijin da ya halicce ni duk sun san cewa gumakan nan ba su suka halicce su duk sun san cewa Allah shi kaɗai ya halicce su ya ce to idan Allah shi kaɗai ya halicce ni me zai hana ni ne kuma in kaɗai tashi da bauta ashe kun ga kadai da Allah da bauta wannan shine wayewa shine aikin hankali saboda shi kadai ya halice ne kuma duk sun san shi kadai ya halice su to da ka kadai ka shi da bauta kamar yadda shi kadai ya halitta wanda shine hankali wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un kaga ci gaba da wani kace kuma fa gare shi za ku koma duk abin nan da kuke gani ko ku yi imani ko kar yi imani da ko ko ku bauta masa shi shi kadai ko ku haɗa shi da ababen tarayya ƙarshe dai gare shi za ku koma ya ce sun ma ilaihi turja'un wa eh, mene a acca su min dunihi aliha ya ce yanzu zan riƙe wani abin bauta ka ga mai da abin gare shi amma sai ke mawa'ali ya ce yanzu daidai ne in ɗauki wani abin bauta koma bayan allah ubangiji na mai rahama duk ababen nan da zan bauta musu ba su da rahama amma Allah na bauta masa shi ke da rahama kuma na yin bauta ne don a ji ƙaina kuma ga mai rahama ga inda jin ƙai ya ce la in yi rahama wani bi durrin idan ubangiji mai rahama ya nufe ni da wata cuta la tuni anni shafa'atuhum shay'an ceton su bai tsina namun komai aga ceton su yace ceton su bai ce ba sa tsina namun komai ba har gara ma da cewa ya ba sa tsina namun komai wata ƙila su ga an ɗan kimanta saboda wanda ke tsina na komai shine wanda ke da ta samu shi mai ceto alfarma yake nema to da ka waɗannan in ma akwai abin da za su yi to shine alfarma duk abin da za su bai wuce neman alfarma gurin Allah to alfarmar ta su kanta ba za ta tsina na komai ba to kaga wannan alfarma ba za ta tsina na komai ba magana ya kwato ka da ƙarfi ba a magana iyaka alfarma to alfarmar babu ita yace la tugni anni shafa'atuhum shay'an wala yunsalu wanda amma ubangiji ne ya nufin ya tukar da ni ya nufin ya halakar da ni ya nufin ya ɗanɗana mun huɗa, waɗannan ababen ba sa iya tsina mun komai yace inni idan lafi Ke kenan idan na bauta mu gumaka cikin wannan yanayi da na muku bayani ga su ba sa tsina da komai ga su ba sa ji ba sa gani sannan kuma ga su ba sa iya kare ne daga duk wani abu da Allah ke iya mu to idan na bauta musu kenan na to cikin batattu wanda ke cikin bata kuma batar bayyananniya kaga ka wannan izina ne gare su cewa fa bautar gumakan nan da kuke in kuka ci gaba aka yi kuɗa cikin bata bata ce bayyananniya bautar gumakan nan amma ga sai gina abin gare shi in lai kaza nan na kasance cikin bata bayyanan ne yace don haka inni amantu bi rabbikum fasma'u lallai ni na yi imani da ubangijin ku saurara malaman fasara sun yi sabani cewa wannan maganar da suwa yake wasu ka ce yana magana ne da mutanen nasa tun da tun magana farko tun inda ya fara magana mutanen su yake magana yace ya qaumi tabi'ul mursalin kaga mutanen ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ma li ana a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un har aka zo nan yace inni amantu bi rabbikum fasma'u dan haka ni na imani da ubangijin ku ne ko kun ki na yi imani da fasma'una dan haka ku ji kuma ku shaida kuma ku tabbata na yi imani da ki ba na tare da ku ba na tare da abin da kuke bauta na gumaka wannan ne fassara wasu daga cikin malaman fassara wasu kuma suka ce a daidai wannan gaba ya karkata zancen zuwa ga waɗannan manzanni bayan ya gama yau waɗannan bayani da barranta daga abin da suke bauta ma yace da kuma nuna musu a tafidu min dunihi alihatan in yi wurin da rahmanu da zurri la tuzuni anni sai an wala bayan ya gama ya juya gurin manzanni sai ya ce da manzanni ni amantu bi rabbikum fasma'u lalle ni na yi imani da ubangijinku ku waɗannan manzanni za ka ku ji ku zaman to masu shaida ku zaman to masu shaida cewa ni ma ina cikin mu'minai wannan shine abin da ya gaya musu babban ya gaya musu wannan sai ya faru قال يا Allah ya ce kila da kulin janna sai aka ce da shi shiga aljanna kaga ma'ana kan kashe shi an gane amma ga magana ta ɗauke daga nan malaman fassara na cewa sun kashe shi da yawa na cewa sun jife shi da dutse suka dinga jifansa har sai da ya mutu wasu kuma irin sa abdullahi bin mas'udi cewa suka yi tattaka shi suka yi sai da ya mutu shi wannan da ya taho nan dan garin nasu ya taho daga ƙuryar gari ya ce musu ya kome tabi mursalin shi suka dinga tattaka shi abdullahi bin masud ya da suka tattaka shi sai da kayan cikin shi suka fita ta dubararsa saboda takun da suka masa nan ya cika yana cikawa ta Allah ya masa wannan sakamako Allah ya ce aka ce da shi udkhulil janna shiga aljanna shine sai ya ce ya laita qaumi ya alamu ya kai can mutane na ina ma da sun sani da sun san bi ma gafara li rabbi da irin gafarar da ubangiji na ya mun ba waje alani min al-mukarrami kuma ya sanya daga cikin waɗanda aka karrama Allah ya karrama ni ya mun ni'ima ya mun baiwa ya mun yafiya duk saboda wannan kisa da suka mu to haka wannan shine eh, wannan kisa ta wannan bawan Allah wannan bawan Allah sun ce sunan shi Habibun Najjar Habibun Najjar shi dan garin ne waɗancan manzanni su ma bisa ga dukkan alama sun halaka su bisa ga dukkan alama bayan halaka wannan sun halaka manzannin saboda ayyana ta biyo baya tana ishara ga haka na'am قومه من بعده من جند من السماء ومسوكر ومتاننسا باينسا وسرندنوني لك سما با وما كنا منزلين كما بمزمن توما تسوكر وابا نما أنسى فسر ta مالمي wasu malamai suka ce min jundin mina sama runduna daga sama wasu ka fassara ta da wahayi cewa wahayi na Allah shine runduna a wannan aya da ka bisa ga wannan fassara ma'ana ba mu saukar musu da wani wahayi daga sama ba bayan kashe wannan bawan Allah da suka yi sai Allah ya ɗauke saukar da wahayi sannan kuma Allah ya halakar da su da tsawa ya ce in kanat illa sai hatan wahida ba ta kasance komai ba face tsawa guda sai ga shi sun tsare kamar ba a yi su ba tsawa guda fa'iza hum khamiduna sai ga su matattu halakakku duk a kwance sun yi flat duk sun mutu tsawa guda don ka wannan ita ce fasara ta farko cewa jundun minas sama ana nufin wahayi daga sama fassara mafi yawan malamai sun ce jundun runduna dama jundun ma'anarta runduna suka ce haka rundunar ita ake ne Allah na nufin bai saukan musu da wata runduna daga sama ta mala'iku ba domin wani lokaci Allah ya sauko da rundunar mala'iku su yaƙi da muminai a bayan ƙasa zai da Allah ya saukar da rundunar mala'iku a yakin bada ya saukar da rundunar mala'iku a yakin uhud kamar da bayani yanzu a suratul eh, ali imran a suratul ali imran bayanin saukar da mala'iku a yakin uhud a suratul anfal bayanin saukar da mala'iku a yakin Bada. an gane ko inda yake cewa yanzu da kuma rabbukum بخمسة وآبلاء تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ينبلكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين سورة آل عمران wannan kuma in tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifina suratul ayatin badar haka nan ayatin uh ayatin ahzab lamma la ta'lamu zina man zkuru ni'matallahi alaykum idh فأرسلنا عليها ريحا وجنودا لم تروها daga lokacin da rundunar haɗin gambiza ta ahzab suka yi gangami don su yaƙi musulmai a garin madina allah ta sai muka tura musu da iska da wata runduna wacce ba kwa ganinta su ne rundunar mala'iku da ka kenan kun ashe an matan mala'iku mayaka da runduna wannan abu ne sananne a cikin alkur'ani da haka suka ce ma'anar fasar ko wannan fasar ita ce fasar da mafi yawan malaman tafsiri suka tafi a kai irin su ibn kasir irin su ibn jarir da suka ce Allah ya ce ba mu saukarwa da waɗannan mutane wata runduna daga sama don ta yaƙe su ba a'a ba su kai haka ba darajar su ba ba su kai kimar da sai an turo mala'iku su yaƙe su ba Allah ya ce in ka wa ba kunna mun da kuma ba mu saukarwa muke ba in kana azabtar da su bai kasance ba face kai hatan wahida tsawa kawai akai ba sai an aiko musu da mala'iku ba tsawa kawai aka tura tsawa guda ta ishe su ta gama da su da wannan ne ma an zanna ala qaumin min jundin min sama wannan kaulin ya fi inganci gare shi wanda yau malaman fasara suka tafi cewa Allah bai saukar da wata rundunar dan su yaƙe su ba iyaka tsawa Allah ya tura musu fa'iza hun khalun sai Allah ya ce ya hasaratan alal ibad ya hasaratan alal ibad Allah ya ce ya hasratan ala al-ibad ya kai can bayi ma ya'tihim min rasul babu lokacin da wani manzo zai zo musu illa kanu bihi yastahzi'una fa ta sun kasance suna izgilanci da istihza'i da wannan manzo da Allah ya tura musu manzo sai su samu izgilanci da istihza'i da shi kamar yadda Allah ya ce kazalika ma atallazina min qablihim min rasul illa qalu sahirun aw majnun sai Allah ya ce atawa qawli shin wasiya suka wa juna da haka shin kai ka ce sun wa juna wasiya ne cewa da annabi ya zo muku ku sai da shi boka ko ku sai da shi ku sai zama da waɗannan al'ummar haka za ka gaya wa annabi sai allah ya halakar da su ya tsira da annabi kuma mai hana an an sake wata al'umma sun ji labarin abin da ya auku da waɗancan kuma su ma an turo musu da annabi su sake cewa da shi sahirun au majnun haka su ma allah ya halakar da su ya sake tada wata al'umma bayan su kuma suna da labarin wannan al'umma da al'ummar da ta gabace ta da yadda suka gaya wa annabin su da irin hukumar da Allah ya mutu amma duk da haka su ma sai su da manzon su sahir aw Shi ne Allah ya ce wai wai shin wasiya suka dinga wa juna da haka to da haka nan ma Allah ya ce ba ba lokacin da manzo zai zo musu da sun masa istilanci sun masa istihza'i kuma alam yarau kam ahlakna qablahum min al kuma ba sa ganin yanda Allah ya halaka Alƙarni ƙarni gabanin su duka akan izgilancin da suka dinga manzannin su amma kuma wai bai hana hakan ya sa waɗanda za zo baya su ma su ɗauki tafarkin waɗancan kuma su sake afkawa wurin izgilanci da manzo da ƙaryata manzo kuma azabar ta sake zuwa ta rutsa da Allah ya ce ba sa gani ne ai mai hankali bai bari a bige shi sau biyu mai hankali bai faɗawa rami guda sau biyu saboda ka ka ka gani to ka ɗau da rai waɗancan sun ƙaryata Allah ya azabtar da su ka ɗaudare aka sake wata al'umma ta sake wa Allah ya sake halakar da su a ce duk bai ishe ka ɗaudare siwa har kai ma ta ka tol ɗin ya zo kuma ka ɗauki tafarkin su ya sa Allah ya ce a walam ya ro kam ahlakna qablahum min al-qurun annahum ilayhim la yarji'un cewa waɗannan alƙarnin ba sa dawowa zuwa gare su ba sa komowa zuwa ga duniya shi kenan sun tafi kenan an halakar da su ba a ba su wata dama don su dawo su duba ba su ita a ya kamata wanda ita mutane su samu abin darasi da abin izina da abin aya da abin da zai sa shafa kansu ba sai Allah ya ce wa in kullun lamma jami'ul ladaina muhdarun babu daga cikin su face sai dukkan su gare mu za a tattaro su shine in kullun lamma علم العلم تتلفت في نافيه تتلفت في مخففه من الثقيله مخففه من الثقيله التي وجهك بعد معنر ان بشده ان بشده التي ثقيله كما ان الله غفور رحيم فانا كما تلفت تو اكن سامي ان كيف بعد معنر ان فمن الله يتوى ان كان اصحاب الايكه لظالمين ان كان اصحاب الايكه kaga in anan ba ta sharadi ba kuma ba ta korewa ba ce an gane to in kana ashabul aikati la zalim maqdul ma'anata lalle tabbas ashabul aika sun kasance azzalimai kaga ma'anar in al mukhaffafa min al thaqil akwai in annabiya irin ta in anta illa nadir an gane ko kamar yadda ma'aikata magana ta gabatar yanzu suka ce in antum illa basharun mithlukum ba kowa kuke face kwace kaga in ta korewa tana ba da ma'anar ma to da haka anan in idan ta zo nan tana iya zaman zuwa mukhaffafa min as tana iya zaman zuwa kuma lafiya. ya dangana ga lamma da ta biyo bayanta. idan lamma da ta biyo bayanta ta zo ba tare da shadda ba kamar kira'an nafi'u da waɗanda ke da karatu irin wannan in kullum lama da jami'ul ladaina muhammad in kullum lama وما سكن تاتل ما ليس ثم إلا المخففة من الثقيلة في ذم أن تتبت دكا جبهت يا جريم لا تسرى هذا باب قول تبت إن معنى إل بمعنى إلا المستقيلة تبت كل دكا جميع الذين مهدر جبهت يا جريم لا wanda kun suka ranta lamma da shadda sai lamma ta ba da ma'anar illa sai zama ma'anar in kullun lamma jami'un ladaina muhzarun kamar in kullun illa jami'un ladaina muhzarun an gane ko idan lamma ta zo da in to ita lamma sai ta ba da ma'anar istisna sai ta zama kamar in anta illa da ladaina in kullun nan ma jami ai in kullun illa haka malaman na hawa larabci ke fassara to da ka bisa ga wannan sai zama na babu wani daga cikin su face dukkan za a tattaro su gare ne da wanda suka yi imanin da wanda suka kare da wanda suka karba da wanda suka mutunci da wanda suka tsaya har suka yi shahada a kan kafa da tabbatar da addinin Allah da kadaituwar Allah da cancanta Allah da bauta shi kadai da kuma waɗanda suka kashe su a kan haka duka Allah zai tattara Allah zai tara su gaba ɗaya kuma ya hukunci a tsakanin su gaba ɗaya hukunci da gaskiya to za ka kenan ka duk wanda ke kan gaskiya ko an halaka ka ko an muzguna maka ko an raunana ka ko an cutar da kai to ka sani cewa duk wannan cutar ba ta tafiya ga banza saboda Allah zai tattara kowa da kowa a gaban sa ranar alkiyama kuma Allah zai hukunci na adalci na وَعَلَى Allah ya ce ma ayatul lahu wata aya kuma gare su kaga wanda an zai mara aya to ga wata aya wacce za ta jawo hankalin shine al-ardul mayyitat ƙasa matacciya ita ce ƙasa da ta bushe wanda duk wani hake da ke kanta ya bushe bushewar ƙasa shine mutuwa to da ka ayatul lahum al-ardul na, ahyaynaha sai muka rayar da ita Allah ya rayar da ƙasa matacciya to da yawa Allah ya buga mana misali cewa kamar yadda yake rayar da ƙasa matacciya da ruwan sama haka nan zai rayar da matattun su ma bayan sun mutu sun rijige sun zama a sun zama ƙasa ya ce wa akhrajna minha habban sai ga ta mun fitar da kwayar hatsi daga cikin da bayan da abu ta take karau babu abin da ke fitowa cikin da duk abin da ke kanta ma ya bushe sai ga Allah ya ba ta rayuwa ya dawo mata da rayuwa sannan kuma sai ga shi hatta tsirar da hatsi ba zai ku ya nuna daga wannan kwayar hatsin suke ci zan abinci mutane za mu yana komawa ne daga abin da ya tsoro daga ƙasa ko dai kayan marmari ko kayan hatsi da kayan abinci ko kayan mahukura ƙasa duk su ne abincin mutane وجعلنا فيها جنات sai gashi mun sanya gonaki a cikin ƙasa duk sanadiyar ruwa alhalin da kafin gonakin nan ƙasan nan a bushe take a mace take murus amma daga ƙasar da ruwa sai gashi Allah ya bata rayuwa sai ga gonaki sun yawaita sun yi yabanya min na filin gonaki na itatuwan dabino su ne filin jam'u nakhlin nakhlin itan dabino an nakhil itatuwan dabino wa anazin da itatuwan inabai sai ga su sun yawaita Allah ya gonaki na dabino da gonaki na inabai wa na fiha min al-uyun kuma muka babbanci mari mari a cikin su sai ga marmaro ko ta ko ga idanuwar ruwa ko ta ko ina sai Allah ya buɗe saboda ruwan da ya saukar daga sama sai ga ƙasa ta samu rayuwa da babu ruwa a cikin tona ka tona ba ka kaiwa ga ruwa amma yanzu ga abubuwa sun fito ya bayyana kuma ga marmaro na ruwa ya yi waita ko ina ana samun ruwa duk wannan ni'imar Allah yake ne ya akulu Allah ya ce da ya kudu min samari domin su ci daga kayan marmarin abin da ya tsoro daga ƙasar nan shi yasa Allah ya fitar da su Allah ya fitar da su ne domin a ci a ga kenan ni'ima da Allah ya bayan sa ya musu ni'ima ne dan su more Allah bai ni'ima dan a dinga kallon ta ba Allah bai fitar da kayan marmari dan a dinga kallon shi ba amfani da shi ba Allah bai ababen hawa dan a dinga kallon su ba amfani da su ba Allah ya yi abun ni'ima domin a yi amfani da shi ce kulman harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizq wa ya haramta kayan ado da Allah ya fitar bayan sa da dada dan arziki to da ka Allah ce a ya akulu min samarihi sai wa ma amilatu aydihim wannan ma tana ɗaukan fuska biyu kuma dangane da waɗannan fuskoki malamai suka yi sabani gurin fassara tana ɗaukan ma al-mausuliyya ma al ita ce mai nuna allazi an gane la a'budu ma ta'buduna لا أعبد ما قل يا أيها الكافر لا أعبد ما تعبدون أي لا أعبد الذي تعبدون من بوتا ما أبن كتي بوتا أن قال أقع الذي كان وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق أن قال آه يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون فكتي رسول يأكل مما تأكل هنا في دقاء بلد مما بمعنى من الذي الذي سيني مالي هنا شيء هنا موصول ذاك حين تقول معنى الموصول ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم إذا ليأكلوا من ثمره وليأكلوا من الذي أملته أيديهم بمثلك تام والمريض ومثلك أظن حنا ينسى سكا أيكا حنا ينسى kaga hannaye da su ake noma kaga kai noma ka ci daga abin da ka noma ka ci daga abin da hannunka ya aikata ya sake so ka ci da gumanka saboda ka ci da abin da hannayenka suka aikata sai zama da kenan kaga ana ishara ga nasa aiki da suka yi wanda shine sababi Allah ta'ala shi ke bada arziki gaba daya da kun ko ku noma ko farko noma arzikin Allah shi ke bayarwa kuma ba sharaɗi ba ne a wurin allah cewa dole sai an yi noma zai ba da arziki allah yana iya ba da arziki ba tare da an yi ba iyaka allah ya sa sunna ɗabi'a da yake gudanar da ita ita ce a yi wannan noma ga wannan noma ya zama sababi idan ka noma ka zo kana cin abin da kace kace kana ci daga arzikin allah kana ci daga arzikin da allah ya bayar kaga ka yi daidai idan kace kana ci daga abin da ka noma kaga ka yi daidai saboda wannan gefensa daban wannan gefensa daban da kace kana ci daga abin da ka noma ba kana nufin kai ka samar da wani abu ba iyaka kai aiki ka kawai noma shine ka tona kasa ka binne abin da za ka binne ka tafi ka bar shi ka kayi naka amma wa ke tsirarwa Allah ke tsirarwa Allah ke gudanar da shi ba ka san abin da ke faruwa a cikin kasan nan ba har wannan abin ya tsoro har ya fito yana ɗan ƙaramin ganye ya dinga girma yana girma mai motsa shi yana girma duk wannan aikin Allah ne baka sani bai sai afar aikin ma ta harfun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un kaga wannan gefen Allah amma bai hana a ce kai ka girba abin ka wannan da Allah ya ce huwa allazi ansha'a jannatin ma'rusatin wa ghayra ma'rusatin والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه yake kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadi ranar girbansa kaga girbi aikin waye aikin ko kuka girbi ko kuka noma kuma ta mala ta fara aiki ma ta harusuna kun ga abin da kuke nomawa kaga akwai naku aiki shine na noma ko wannan gefen aikin ku kenan na tasabbur amma gudanarwa Allah ke gudanarwa to da ka wannan kenan wasu kace a'a ma lafiya ce ta korewa ce an gane kamar ma anta illa nabiy ma anta bi mu'minin lana ma hada basharan wanda tace ma ta korewa zaka liya akulu min samarihi wa ma amilatu aidi hannayensu ba su aikata ba ba su suka girba ba su suka shuka ba ba su suka tsirar ba aikinsu su shukawa amma tsirarwa na Allah ne to kaga ka ce wa ma amilatu aidihim ba hannayensu bane suka yi kaga an yi daidai ta yi kama da ayatan da Allah ke so a fara'aitu ma ta haru so a an tun abu na hannun zari'a daga Allah ne zari'a sama da fi ke tsirarwa Allah ya ce shi ne zari a wani guri kuma Allah ya ce manoma su ma zurra ya ce yi ujibu zurra'a da ya zai zafi shi mulkufa kaga Allah ya kira masu noma zurra saboda su aikin su shi ma sunan shi zira. aikin da Allah ya na tsirarwa shi ba shi zira'a to kaga kowanne dangane da bangaren idan ana nufin gurin halitta da tsirarwa to wannan aikin Allah ne shi kadai ba ni ne idan ana nufin aiki da mutane suke yi to wannan nasu da haka masara biyar duk sun tafi wa ma amilatu aidihim da abin da hannayensu suka girba suka noma wala ba ko wa ma amilatu aidihim hannayensu ba su yi ba ana nufin gefen tsirarwa da tasiri wanda wannan na Allah ne shi kadai sai Allah ya ce afala yashkurun shin ba sa gode ma Allah ashe babu abin da ake so ga ni'ima Allah ya maka ni'ima kai ka more ta kuma ka gode ma Allah to wannan shine hikima annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ajaban li amri almu'min inna amrahu kulluhu lahu khairun wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'a shakara fa kana khairan lahu wa in asabahu dharra'a sabara kana khairan lahu yace abin al'ajabi ga al'amarin mu'min dukkan al'amarinsa alheri ne gari kuma mu haka bai ga kowa sai ga mu'min idan kyakkyawan abu ya same shi abin da yake so sai gode wa Allah ya ce kana khairan lak haka nan idan abin da bai so ne wai na saba huzzar ra'a abin da bai so na cuta na masifa ya same shi fa sabara sai hakuri shi ma kana khairan lak to da haka Allah ta'ala ya ce ya ya'kulu min sabari wa ma bi ghafirin afala yashkurun shin ba za su gode ma Allah ba to godiya shi shine kai ne ma subhanallazi

cikin mimma tumbitul arzu cikin abin da kasa ke tsirarwa akwai namiji akwai mace haka nan nau'i nau'i wa min anfusihim haka nan wurin kawunan mutane akwai namiji akwai mace dabbobi akwai namiji akwai mace to yace Allah ya ce sarki ya tabbata ga ubangijin da ya halitti namiji da mace cikin abin da kasa ke tsirarwa wa min anfusihim daga kuma kawunan su wa min ma la alamu daga cikin abin da ba su ma sani akwai abubuwa da dama da allah ya halitta namiji da mace a ciki wanda na adam ilimin su bai kai ba ilimin su yana ci gaba a kwana a tashi da tafiyar lokaci abinda ba sani ba da sai da san shi yau abinda ba sani yau sai san shi gobe haka nan ba za a daina sanin abinda ba a sani ba har duniya ta tsaya kuma duka wannan ɗan ƙaramin ilimi ne da Allah ya ba wa ya kanan sai sa zaga mutane suka zo daga baya sun fa da dacin moriyar rayuwa ko har su dace wadda ake yan shekarun nan kaga ta tsara wanda ake da farko farko da ga girma ga cika aljihu ga fasa aljihu sannan ga iya ta kai kira da ita sama da sai ka sai waya har wayar nan ta kare ka kashe ta baka yi amfani da kashe saba'in cikin ɗarin abin da ke ciki ba yadda suka tsara ta na abubuwan sauƙaƙa abu wasu abubuwan baka san su ba wasu kai tunanin ma bai kai ba baka ma buƙatar su baka ma san ne za ka yi da su ba amma suna nan a cikin wayarka kuma suna iya maka wannan aikin da ka latsa ka da ba baka ma san da su ba baka san aikin da suke ba ban da naka mura kaga da ilimi da duk ba san da wannan ba da lokacin da aka fara wannan wayoyin masu karfin gaske duk ba san da wannan lokacin da aka fara waya wacce ake kukkulla wa dare ana mata connection daga nan nashin a ja maka bayanin sai an kai ma gidanka a ja daga nan a kai gidan wannan sai an kai wayar tarko a ruwanku sannan ku samu yadda duk lokacin ba samu ilimin yadda za a yi handset da za a yi amfani da ita ba tare da waya ba amma ga yanzu da aka samu wacce ake amfani da ita ba tare da waya ba za a fita batun wani ba ka jin batun laifin an kawo ka mil din biyan wayar tarho ko a ce ga ta an ajiye tarho baban ku ya sa tarho a gida ba a wannan duk an wuce wannan amma da ka ga tarho shi ne muhimmin abu a gida gida ya kai gida har da tarho a ciki za ka buga waya daga nan ka buga waya lagos ka buga waya kano ka buga waya yali amma yanzu ka ga duk an wuce nan yanzu ba a batun wannan hansa din ma wanda aka yi na farko masu girma da nauyi da an da batun za a yi shi ɗan ƙanana hansa da ba ta da kyamara ya za mu da kyamara hansa da kanta ka ɗaukan maka yan sunayen tsararu sauran suna sai dai ka samu littafi kana rubuta lambobi yanzu dai an wuce wannan an koma suna ma intanet ake sabitin in miliyan ne kwantak ɗinka za ka sabitin su lafiya da kuma an ka canza waya ba ka buƙatar ka sake sa su da an ka canza waya sai ka sake su amma yanzu da an ci gaba haka ake ci gaba ko ta ko ina kuma kullum tsara ilimi ake kuma duk ilimin nan Allah ne ya ajiye to za ka wannan ilimin Allah ta'ala shi ke gaya mana mai ba mu komai cikin ilimin nan ba sai dan kalilan to tsarki ya tabbata ga Allah ta'ala da ya wannan kuma ya sanya maza da mata cikin abin da ba kuma sani ba akwai da yawa daga cikin wanda ke baka saba mu ko san su ba duk da binciken da ake da duk da karatu da ake da ci gaban ilimi akwai abubuwa da ba san su ba haka nan kullum za a ci gaba da sana'o'in da ba sani ba har kiyama ta tsaya abubuwa da dama ba za a san su ba saboda ba a sani sai abin da Allah ya nufa da ni Allah ya sa mu dace lokaci ko za mu tsaya insha Allah sai mu tashi wa ayatu lahumul layl Allahu alhamdulillah rabbil alamin Thank you. hakika za mu kiyaye abu ne mai muni kuma abu ne wanda bai kamata a ce ana yi ba ya kamata a ce shi miji ya san kimar iyayen mata yana da cikin muhimmin abu miji ya san iyayen mata na da kima kuma abu ya damu da mata ya zama da tsakanin ku da ita iyayen ta ba su saka maka laifi ba to za ka ba daidai ne ka dinga kiransa kana kuma zagin in ma za ka yi zagin to ya kare da ita kuma wannan hakika mummunan abu ne amma shi saki ana neman sai kafin a nemi saki ana duba maslahohi kikan duba maslaha wata maslaha domin ta sai ke haƙuri ɓacin iyayen ki ne bai musu komai kuma duk wanda ya ɓaci uban wani kansa ya ɓata nashi ya ɓata don haka wannan zai sa ki kwantar da hankali musamman idan Allah ta kuna da 'ya'ya da wannan bawan Allah kuna da 'ya'ya ne kuma wala Allah ba ki kadai ta ba a yana da wasu mata sannan kin zo akan zagin iyayen jikin ki da sake ki ya sake ki kin gida kin ga ƴaƴan nan za ki tafi da su ba nan za ki ba kuma zuwa za ki warware nan ƴaƴa da lura da tarbiyyar ƴaƴan da ganin maslaha da wankansu da tsaftarsu da abincinsu da waye din nan gidan za ki ba waɗannan matan da kuke zaune tare wataƙila ba kwa shafuwa wataƙila faɗa kuke da juna wataƙila kowace neman ganin yadda za ka ga bayan ɗaya kake sai yanzu kuma ga cikin da muke bar musu aiki kina da san zaki muke aiki da amana kina da san aiki za su tashi yanda ya kamata kike so su tashi za a lura da su yanda da ke ke kike da zaki lura da su sannan kuma na mutum ya fara girma har ka ya ɗaya zai shi kenan ka girma kokarin ƙoƙarinka damuwarka akan ƴaƴan yake ba akan ka ba kana iya haƙura da abinci don ka kana iya haƙura da abin sha ko tufa don ƴaƴanka su za ta ba to kaga ya kamata ki yi tunani kafin ki ɗauki wannan mataki ki ga maslaha ƴaƴan nan ko dan ƴaƴan nan kina iya haƙuri in ya ɓaci iyayen keke za ki ji zafi zafin da za ki ji da haƙurin da za ki ji na wannan zafin kina da lada a wurin Allah duk wanda aka ɓaci iyayen da dole zai ji zafi amma in ya yi haƙuri saboda wata maslaha to wannan maslaha da Allah zai ba shi lada a kai to don haka ni ina ba ki shawara ki duba maslaha kuma musamman maslaha yara babu maslaha da take ga ma'aurata da tafi muhimmanci ga maslahar yaya to da ka kodin ƴaƴan da ke hakuri, da duk da zai yi musu wa'azi in bai zuba a ƙyale in ya yi ci da Allah in ya ci gaba ma na ce da Allah duk zafin da suka ji ki yi hakuri ki san Allah zai ba lada domin babu abin da ke samun mumini da bakin ciki duk abin da zai bakanta maka rai to Allah zai rubuta maka lada to da haka kake da mu kwantar da hankalinki Ki ci gaba da yi wa Allah biyayya ya ci gaba da yi wa Allah da'a ya ci gaba da maida al'amuran zuwa ga Allah Allah ta'ala zai samu ta Allah ya samu dace to wannan dole ya yake sallah saboda ya ci gaba da sallah ba ba nutsuwa sai liman ya ruku ya sai aji ruku ba ko liman ya zo da miƙe tsaye tsangalgal sai ya ga an dade ya ga shi kadai da sai zaura kaga sallah ba ta da wani fa'ida dan haka ana son nutsuwa ga sallah sai sai idan mutum yana jin bayan gida yake sallah ba sallah shi zai je bayan gida ya sa ya nutsu sai ya zo ya sallar a dutse to shi wanda ya ji karan mashin hankalinsa ya tashi sai ya sallama ya tafi ya je ruwa ya gama shi ɗansa ne ya gama mashin ɗinsa ba ne in kuma na nashi ne ma ya ƙara ɗaure shi da kyau inda zai nutsu ko ya jawo shi ya ajiye kusa da shi inda da an taɓa zai ji matsi to sai shi gama da sallar shi a daɗe to haka aka fi son sallah an fi so sallah ka yi ta cikin nutsuwa amma da sallar da ba nutsuwa to ba ta da lada Allah ya sa mu dace amma sallar da ba su da sabari kuma mutum har kawai ya tsari sallah bayan asuba ko ya tsari sallah bayan la'asar wannan shi ne aka hana amma duk sallar da take da sababi to wannan wala ba ta amma mutum ya dawaye idan mutum ya dawaye ana yin sallah raka'a biyu bayan ka kaga wannan sallah tana da sababi sababin da shi ne yin dawaye to za ka idan ka yi dawaye ko da bayan la'asar ko bayan asuba ne kana da halin kai wannan sallah ta raka'a biyu haka da daga cikin sallar da ake a wannan lokaci mai sababi shine sallar da za ka ranka shi shi ma akwai hadisi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallar da asar sai shiga ɗakin ummu salama sai ya kama sallah sai ta yaran ya rasulullahi wannan sallah da kake ba gashi kayan la'asar sai ta yi salloli ne na hula da na saba yi bayan azahar sai na yi baki mutanen wafdu abdu kaisi sai suka shagaltar da ni daga waɗancan sallolin su nake rantawa yau kaga ina ce ana ranka sallah bayan sallar la'asar in kuma za a ranka bayan sallah la'asar ta fiye tsaye da ta bayan sallar asuba to za ka rinka mutum ya sallar alfijir ba a bakata da alfijir ya yi ta bayan asuba wannan mulabata saboda ba a kirga cewa wanda yana fula bayan asuba ta wancan ta hali wancan ta hali shine ka tsagiyar nafila wacce ba ta da wani sababi isa ka hana Allah ta'ala ya samu dace shi ciyar da mutum gefansa daban shi kuma rashin sallah gefansa daban shi abin da ake ciyar da mutum mutum ka ci da shi da nufin da ka samu lada ko za ka samu lada don wata mata ta shayar da kare ta samu aljanna don haka wannan ba matsala babban matsala shi ne. shi wannan da kake ciyarwa ya kamata ka nuna masa fushinka ya kamata ya san abin da yake ba daidai ba ne bai sallah kuma ba ka tsawatar masa ba ka ɗaukar matakin da ya kamata ka ɗauka kaga daga cikin mataki ka masa nasiha in bai ji maka masa tsawa in bai ji maka masa gargaɗi ka ce to ba za ka daina shi abinci don ba za ka ci gaba da shi da katon banza zai sallah to kaga duk waɗannan matakai ne na kalladabtar da shi kaga wata kila idan ya ga cewa ba za ka ci gaba da bashi abinci ba to sanadiyar abinci yana iya tsalla to kaga yana sallah dan abinci a hankali a hankali har zai koma ya saba ta tsalla ta koma dan Allah to kaga an ci riba to amma an ka kyale shi kawai to nan ne matsala ne sai zama na nasiha da ya kamata ka masa baka masa ba wa'azin da ya kamata ka masa baka masa ba nuna fushi ya kamata kai ma ka nuna kana fushi kana kishi ga abin da ya shafi addini abin da ya shafi ubangiji kana kishi idan ba a sallah amma idan da rashin sallarsa da yin sallarsa sa dai ne kaga baka da wani kishi kenan to da ka duwa da abubuwan ya kamata mu mai da hankali a su Allah ta'ala ya sa mu dashi ci ganin ko akwai ɗaya daga cikin ɗalibai shi ma an yi masa rasuwa shekaran jiya a cikin sa ya rasu a cikin halayya shi ma yana neman addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya ji ɗan shi Allah kuma ya sa ya huta a su hana mu da subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatun bai a rubuto a ake a rubuto a kawo za a samu ka insha Allah na'am o kai da dattijo ne to bismillah ta tambayar ka wale bismillah yayi eh a ita sallah tana sallah duk wanda yayi sallah sai sallah yayi idan alqur'ani aka karanta ya karanta fatiha lafiya lau ya karanta sura lafiya lau ya ruku yadda ya kamata lafiya lau yana sujjada lafiya lau to ka sai eh, ko izala ko ɗariƙa ko wane ne inda yana sallah lafiya lau ka bi shi sallah matsalar idan mutum bai sallah matsalar ko mutum yana sallah ba a lula idan mutum ya ce maka shi wali ne yana sallah ba a lula ka bi. shi ka gane ko yawa amma neman lafiya da mai da lula sai yana sallah shi ke ka bi shi sallah kana da sha Allah da shi